sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya a nan masallacin alhaji muhammadu indini a nan birnin maiduguri babban abin da na so mu tattauna a kan yau a yau waɗansu masaloli ne da suke da muhimmanci waɗanda na ba su adireki na tafarki madaidaici ba don komai ba waɗansu usul ne shikakikai da jigogi cikin addini wanda ahalu sunna wal jama'a suka yi imani da su kuma suke kira zuwa gare su kuma suke aiki da su kuma suke fata ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu a kai sun karan fari ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da za mu ce a wannan wuri ya zanto ya dace da yardarsa ya zanto ya dace da abin da annabinsa ya isarwa al'umma kafin ya bar duniya ya ubangiji cikin duk abin da za mu ce a wannan wuri wanda bai dace da yardarsa ba bai dace da koyarwar annabin ba bai kuma dace da fahimtar malamai magabata ya ubangiji karka ba mu ikon fadarka ya ubangiji ka karkafe harshen mu yayin da zamu faɗi abin da baka yarda da abin da kuma yake karo da koyarwar manzon tsira annabi Muhammad ka hana mu basira da hikimar fadarka amma duk abin da ya dace da daidai ya ubangiji ka lautata harshen mu faɗe cikin hikimar zanci ka kuma arzuta mu zuciya ta ikhlasi wanda take neman gaskiya don ina gaskiya take ba wane ne ya faɗe ta ba daga cikin masa'il da ahlus sunna suka yi imani da su kuma suke ginuwa a kai abu na farko anna masa'il addini al-ilmiyya wal amaliyya mabniyatun ala kitabillahi ta'ala wa ma sahha min ahadith rasulih muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala wafi fahmi as-salaf as-salih ridwanullahi dukkan matsala ta addini ko abin da ake kira almasailu na ilmiya wato mas'aloli na kudurin zuci aqida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni da littattafai imani da sirati imani da kaddara imani da tashin kiyama hisabi hawa sirati shiga aljanna wuta dukkan abin da ya shafi mas'ala ta aqida sune almasailu ilmiya sai kuma almasailu amaliya wato mas'aloli na aiki shine duk abin da ya shafi aiki ne na gaba ba kudurin zuci ba yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a dukkan matsala ta aƙida ko matsala ta aiki to tana ginuwa ne akan littafin Allah da abin da ya inganta na hadisin manzon tsira allah Muhammad sallallahu alaihi sallam. ba wata matsala ta aƙida ko ta aiki wadda take wajen littafin Allah wadda take wajen hadisin manzon Allah bisa ga fahimtar magabata na gari idan an ce magabata na gari sune ar-ra'ilul awwal al-jilul farid fi tarikh bashariyah kadaitaccen generation a tarihin ɗan adam wanda ba a taɓa yin irinsu ba ba kuma za a taɓa yin irinsu ba jilus sahaba waɗanda manzo Allah ke khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafificin tsaraifin mutane mafificin mutane sune mutanen da na rayu a cikin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka ci na addini dole ne ya kasance yana da madogara cikin littafin Allah yana da madogara cikin abin da ya inganta na hadisin manzon Allah bisa ga fassara da fahimta da mahangar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in ko da ka kawo aya in bata dace da fassaran sahabbai ba ko da ka kawo hadisi in bata dace da fahimtar su ba to wannan abin da ba don su ne musulman farko da suka fahimci ayar kafin suka yi aiki da ita kafin ka da haka sun fi ta gane ta dan sun ji daga bakin da baya ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin su ya fi iske idadi da kinsi karfin zuciya su ya tsara naka da haka fahimta kuma ta tsara ta wannan asul ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya da ahlus sunna ne wajibi ne ya yarda da wannan da zaran bai yarda da wannan ba to ya karya wani jigo daga cikin jigogi da ahlus sunna wal jama'a suka yarda da abu na biyu annal imana qaulun wa amalun wasu kuma suka ce al imanu amalun wa niyyatu wasu kuma suka ce al imanu i'tiqadun wa qaulun wa amalun duk wannan maganganun ma'anar su daya dai idan mu ce ce al iman amalun wa niyya shi imani aiki ne da niyya ma'ana aiki ya shafi aikin harshe ya shafi aikin gaba niyya kuma shine kudurin zuciya kaga da ya koma kaulin wa amalun wa atiqad wanda kuma yace al imanu qaulun wa amal to shi ma dai duk ma'ana da yake domin idan an ce al qaul akwai qaulul qalbi akwai qaulul lisan sai kuma yanzu amal kaga da ya koma dai duk abu guda uku ne wannan yaruka ne da ahlus sunna suke magana da sun tun lokacin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wasu su ce wannan wasu su ce wannan wanda bai fahimci yaran su ba in ya tashi karantawa sai ya hikaito a matsayin sabani wadan sun ce al-imanu qawlun wa amal wadan sun ce al-imanu i'tiqadun wa qawlun wa amal wadan sun ce al-imanu amalun waliya zan tuka guda uku bayan kuma duk zance ɗaya ne ina jin mun fahimta wato imani baya zama imani sai an samu kudurin zuci sai an samu maganan harshe sai an samu aiki na gabbai yasa al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace martabobi na addini goma sha biyar ne domin da zuciya da harshe da gaba su gurabe da ake imani da su to kuma dole akwai kowace ɗaya daga cikin guda uku nan kowane ɗaya cikin guraben nan guda uku akwai wajibi da mustahabi da makaruhi da kuma wato ainihin haramun da ja'izi a kansa to biyar so uku ya zama goma sha biyar ke wato kenan inda mutum zai imanin zuci bai furta da baka ba bai zama mummuni ba inda mutum zai yi imanin zuci ya furta da baka amma bai sa abin a cikin aiki ba to shi ma bai zama mummuni ba dole ne ya yi itikadin zuci ya yi maganan harshe sannan kuma ya aikata da gabai shi yasa su ahlus sunna wal jama'a suke cewa shi imani shine itikadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan itiqad kuduri na zuci mutum ya kudurce ɗayan takar ubangiji da kaɗai takarsa da cancantar sa da bauta shi kaɗai baya da abokin tarayya sannan ko mutum ya furta haka da baka yayi kalmar shahada ya faɗi dada dan kalmomi al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar al kalimatu tayyiba wa hudu ila tayyib min al qawli wa hudu ila sirat al hamid mutum ya faɗi dada kalma da harshe kenan sannan kuma ya aikata daga gabansa an gane ku to wannan shine imani sannan kuma imani yakan karu sannan imani yakan ragu wanda ayyukan kirkinsa suka yawaita ayyuka na barna suka yi zama kaɗan to imaninsa ya karu ya kuke kenan wanda kuma ayyukan barna suka yawaita ayyukan kirki suka zama kaɗan to imaninsa ya ragu yana zaizayewa har a zuwa rana a neme a rasa bisa ga wannan fahimta ta ahlus sunna wal jama'a al a'malu dakhilatun fi musamman iman ayyuka na gabbai da sallah da azumi da zakka da aikin hajji duk suna shiga cikin ma'anar imani ka iya kiran sallah da sunan imani ka iya kiran zakka da sunan imani da zikiri sunan imani al'amr bil ma'ruf imani annahi anil munkar imani karatun alqur'ani salatin annabi duk imani fal a'malu dakhilatun fi musammal iman inda ahli sunnati wal jama'a ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الإمام جمال الدين القاسمي cikin littafin mahasin ta'awil yace آية aya في kunshi dukkan إيماني imani guda uku kudurin zuci da furcin baka da dan Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mummune sune waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su firgita wajilat qulubuhum alwajal kaga kudurin su ne ai ga kuma zikrullahi wanda aikin harshe ne wa idza tuliyat alaihim ayatuhu at-tilawati ma amalul lisan aikin harshe ne zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun at-tawakkul fima jaa yaktamilu ala ala ala al-i'tiqad wal amal at-tawakkul dan aikin zuciya ne da kuma aikin gaba allazina yuqimuna salata wannan aikin gaba ne wa mimma razaqnahum yunfiquna aikin gaba ne sai da sallah da ciyar da zuciya da Allah ya faɗi wannan gaba ɗaya sai ce ulaika humul mu'minuna haqqa waɗannan sune mummunai bisa ga haƙiƙa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun imani yakan karu yakan ragu kamar yadda na faɗa tun ɗazu Allah ce liyazdadu ma imanihi wa idza tulit alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم duk waɗannan dalilai ne da suke nuna haɓakar imani da ƙaruwarsa kamar yadda kuma suke nuna raguwarsa da zaizayewarsa har a a neme shi a rasa wannan kudiri ne cikin kudirai a wajen ahlus sunna wal jama'a dole ka yadda da haka ka yadda imani lalle a same shi a cikin harshe a same shi akan gabbai a same shi a cikin zuciya sannan kuma yakan kare ka rubu mas'ala ta uku daga cikin masail da ahlus sunna wal jama'a suke yadda da su imani da cewa akwai awo a ranar tashin kiyama wal wazn yawm idhnil haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ubangiji yake awo a wannan yinin ranar tashin kiyama gaske ne duk wanda ma'aunansu suka nauyi to wannan kan yana cikin waɗanda suka rabauta Allah samu cikin su wanda ko ma'aunansa suka zanto ba su da nauyi sun yi rauni to wannan yana cikin wanda suka sabar da kawunan su Allah tsare mu daga cikin su da menene shari'a sun nuna za a auna ayyukan mutum wato za a rikidar da sallah da zakka da karatun suratul baqara da ali imran su zama kamar wani abu mai gangan jiki wanda za a yi dauka a dora akan su kele ya auna dalilin na shari'a ya nuna haka cikin hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam dalilai na shari'a sun nuna za a auna takardun da aka rubuta ayyuka ne cikin dalilin shari'a sun nuna haka akwai hadisi cikin sunan tirmidhi dalilai na shari'a sun nuna za a ɗauki mutum ne shi kan shi a tsora shi a kan ne don a auna nauyinsa a ga ya dace shiga aljanna ko da dace shiga aljanna abin da zai nauyaya mutum ba kiba da girman jiki da ya tafi da shi daga nan gidan duniya ba a abin da zai nauyaya jiki ne imani da takawa za su sa yi nauyi ko da baya da girman jiki a nan gidan duniya abin da zai sa ya zanto baya da nauyi shine rashin imani da rashin takawa shine zai zai zai komin girman su sai a ji baya da nauyi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yake za a zo da mutum gashi babba gashi da kiba lakinnahu la yazunu inda Allah haba ba'udha a wurin ubangiji ta'ala bai kai nauyin fuffuken sauro bai han tsora shi akan cikin saboda rashin imani rashin takawa rashin ayyukan alkhairi wannan wajibi ne mu yadda da wannan yadda da wannan abin da yake nuna wa magana adalcin Allah cewa ba zai zalunci bayi ba in har za a auna aikin a auna takardar da aka rubuta aikin a ciki a auna kai mai aikin to an kai makura kenan wajen yi maka adalci rijin din da waɗannan auna aunan suka bayar a kansa za a gina maka hisabi imma ila jannatin aliya wa tufuha daniya yuqalu li aliha kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wa imma ila narin haliya me wannan ke nunawa ya zan yi ma'aunan ayyuka na su yi nauyi jikina ya nauyi ba ta hanyar nasu ba ta hanyar bai na kudurce a zuci na alkhairi na aƙida na imani da kyakkyawa wanda aka gina kan dalili kwakwara yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a na hudu kenan da zan faɗa yanzu at-tamassuku bima kana alaihi sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iktida'u bihim wa anna man intaqasa ahadan minhum aw abghadahu bi hadathin kana minhu أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما yana daga cikin shikashikai da ahalus sunna wal jama'a suka yarda su yin riko da abin da sahabbai suka kasance a kai wato abin da suka kasance a kai na aqida abin da suka kasance a kai na aiki abin da suka kasance a kai na maganganu wannan asalin cikin usul ahalus sunna wal jama'a ka bincika wani irin aiki sahabbai suka kasance a kai don nima in yi irin wannan wata irin aqida suka kudurce a zuci don nima in kudurce irin wannan wani irin maganganu suke gudana a harshen su da sunan addini don nima in yi irin waɗannan maganganu idan aqidar da ta kudurce a zuci ta sha bamban da tasu maganganun da kake faɗa a baka da sunan addini banda maganganun na rayuwar duniya na yau da gobe da sunan addini ya sha bamban da nasu aikin ka na gabbai da sunan addini ya sha bamban da su babu yanda za a yi ka zama shiryayye dokar aikin naka da aqidar ka da magana ka zanto karbabbu shine ya zanto cewa sun yi daidai da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ubangiji ta'ala ya hiketo mana abin da yahudu suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su da abin da kirista suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su lokacin annabi wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce wa mutane ku zama yahudu sai ku shige su kuma kirista suka ce ku zama kirista sai ku shige kunu hudan aw nasara ta tabi sai Allah ce kun bal millata ibrahim hanifa amma kana min musulmi ce da su a'a mu muna bin addinin annabi ibrahim ne kakkin addini wanda babu karkata a cikin sa wa makana min musulmi annabi ibrahim ko babu shirka cikin addinin amma ku yahudawa akwai shirka cikin addinin tunda kun allantar da ubangiji kuma kirista akwai shirka cikin addinin tunda kun allantar da annabi isa wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim ko ba mushriki bane ba قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أهل منهم ونحن لهم مسلمون كتيبة ده سو كتيبة يهود الكرسى عند سكي كرم كو يكو بجي ليس مو من إيماني ده الله من إيماني ده أبن ده أكثر من إيماني ده أبن ده أكثر النبي إبراهيم ده إسماعيل ده النبي إسحاق لا النبي يعقوب لا الأسباب من إيماني ده أبن ده بيو أنه موسى ولا وأن ده أكثر النبي إسحاق mun yi imani da dukkan wani littafi da aka fassarwa wani annabi a baya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma rarrabewa cikin annabawa kowanne mun yi da wa mu mun miƙa waya ga Allah ga Allah madaukaki ku da su haka sai Allah ce fa in amanu bi muslima amantu bi yayin da kuka faɗa masa sa in sun yi imani da irin imanin ba ka sun shigi ashe imanin naka baya zama karɓaɓɓe sai ya dace da irin na sahabbai فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون da haka wannan shi suke ne cikin shika-shika a wajen ahlus sunna wal jama'a cewa shirya ka bata zama shirya sai ka dace da shiryar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kai koyi da su bisa ga haka suka ce man intaqasa ahadan minhum wanda ya kushe ɗaya daga cikin wani daga cikin sahabban manzon Allah dan ya rage masa matsayi ya kushe au abghadahu ko ya ki bi hadasin saboda abin da sahabin yayi au zakara a ko ya shagaltu da faɗin kurakuran wannan sahabin ai lokaci kaza yayi kaza ai lokaci kaza yayi kaza duk wanda aga yana haka kana an to shi dan bid'a ne ba kuma zai fita daga cikin ramin bid'a da ya fada ciki ba hatta ya tarahama alaihim jami'an har roƙon ya haɓai gafara su duka kar ya ware yake banda wani wa kuna qalbuhu saliman zuciyarsa ta zanto babu datti ba kura a cikin ta na muna nawa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan kun riga kun san cewa wane ne sahabi domin ta'arifin sahabi da malamai suke yi mutum baya zama sahabi sai ya cika sharuɗa uku sharadi na farko ya zanto ya taba gamuwa da annabi ba wai ganin annabi ba gamuwa da shi dan kalmar ganin annabi tana da fadin ma'ana a tana da tsofaffin ma'ana sama da kalmar gamuwa da shi domin ba dukan wanda ya gamu da annabi bane ya gansa Abdullahi bin Umar Maktum ya gamu da annabi shine ma mai kiran sallah a masallacin annabi sai daga cikin masu kiran sallah ne a masallacin annabi amma bai taba ganin annabi ba saboda shi makaho ne ake gamuwa din ake izina da ita ba ganin ba ta iya yawa da ka gamu da shi ka ganshi ta iya yawa da ka gamu da shi baka ganshi ba idan ka zo ta arifi kace as-sahabiyyu huwa kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam sai malamin su maka istidraj cewa idan kace ar-ru'ya hiya allati tuhaqqiqu as-suhba to anan gurin Abdullah bin Umar Maktum bai zama sahabi ba kenan lakin al-luqya hiya allati tuhaqqiqu as-suhba kace mallakiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala zalik sukan kada su ce walau takhallalat waridda ko da mutum yayi iman da annabi gashi ya game da annabi daga baya sai ya rida kafin ya mutu kuma ya sake dawowa ya imani ya mutu kan imanin har yanzu nan su sahabi tunda dawowar da ya ta kanta da laifin da ya na rida to anan gurin wannan shine sahabi kaga kenan sahabantaka zabi ne daga Allah ba yawan aiki bane ba kar wani ya dauka zai yi karatu ya yi duk yamin laidar da azumi da waye dan ya zama washe gari kawai da kiliyarin din kansa ya zama sahabi ba zai yi ba wannan zabi ne daga ubangiji Allah ne ya zabe su ya kawo su suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama su da kansa ya zama su rikin su ya aura a gidajensu su suka aura a gidan ya auri Aisha yar Abubakar ya auri Hafsa yar Umar ya auri Ramla yar Abu Sufyan da sauran waɗanda ya aura su kuma a gidansa aka aure Zainab aka aure Ruqayya aka aure Ummu Kulthum aka aure Fatima duk a gidansa kaga sun sun yi wannan kwallatacce ne din abinda ake kira ar-rawadit al-ijtima'iyya kwallatacce ne ta zaman tare tsakanin su da juna ya saya a wajen su sun saya a wajen su ne ma mu dinsa a sallah guda biyar ta yini da idi da kuma sallar juma'a da su yaje yakin Uhud da Badar da su aka yi bai'atul Ridwan da su aka yi ghazwatul Ahzab rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila to kaga suna da babban matsayi kenan su sahabbai dan haka sai mutum ya girmama su dan wannan matsayin dan suhuba dan suhuba din ba sai ake ba kuma ibada bace ba gairu muktasaba ikhtiyaru min Allah ta'ala wa sifa'un minhu ta'ala zabi ne daga Allah ba sai ake ba shi yasa aka yi bushara da zuwan annabi cikin atawra da linjila su ma aka ambaci sufofin su cikin atawra da linjila في النبي أنت يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم فطرهم والأغلال التي كانت عليهم سوكم صحابي أكت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود معناه سفر دعاء كاوتي أشداء على الكفار بعد ذلك إيه ruhama'u bainahum biyu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hum min athar sujud duka waɗannan ababen shine sai Allah ce zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injil zalika ana nufin al abinda aka ambata ɗazu'in nan a shidda al kufaru hama wa bainahum tarahum ruk'an sujadan zuwa karshe zalika wannan abinda aka ambata maka masaluhum shine siffar fi taurati a cikin at-taura wa masaluhum kuma shine da siffar fil injil dan masal ana nufin alwas walillahi al-masalul a'la yani walillahi al-wasful a'la wa huwa al-azizul hakim da haka in ma sun yi wani laifi tsakaninsu da ubangiji ubangiji ta ala ya ce ya musu a cikin ayoyi masu yawa bari ba kawai don misali ubangiji ta ala ce a karshe karshen suratul anfal والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا الله ce wadanda suka yi imani yanzu Allah ne yake bada shaida kan imanin idan wani ya zo ce shi bai yadda ba ina amfanin yaddarsa dama wai ke jiran yaddarsa wa hajaru hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yada kalmar Allah kaga muhajirun kenan wallazina wa nasaru da waɗanda suka karɓi bakuncin annabi da sahabban da suka zo yan madina kenan wallazina tabawu dar wal imana al ansar wa nasaru al ansar gaba ɗayan su sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haka waɗannan su ne mulmunai na hakika. duk wanda ba su ba ya shiga ayan nan ne a cikin rububi amma su sun shiga ta kofa ba ta window ba kuma haka lahum حقا wa rizqun ورزق to waɗanda ba su suna shace wanda zina amanu min ba'adu <laughs> wa hajaru <laughs> min ba'adu kenan cikin rububin kenan ko ba haka ba dan haka في أصول نسكن أصول أهل السنة والجماعة التمسك بهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبير daga cikin asalai da suka kai na imani itikadu anna khayra hadhihi al-ummati ba da Abu Bakr thumma umaru thumma usman, wa la budda min min takdim haula ath-thalatha kama huwa hadith as-sahaba ridwanullahi alaihim wa lam yakhtalifu fi dhalik wato dole ne mutum ya yi imani akan cewa mafificin mutane ta fuskar falala bayan annabi a cikin wannan al'umma tamu shine sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman gabatar da waɗannan guda ukun ala hadha tartib a bisa ga wannan jeri wani abu ne na ijma'in ahlus sunna wal jama'a wani abu ne da ahlus sunna duk sun sallama akai an gane ko Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace kunna na na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun wa ashabuhu mutawafirun mun kasance muna tayayatawa da baka muna kidayawa annabi na da rai bai mana musu ba ragowar sahabbai naci wanda suka girme mu mu yara suna jin muna faɗa muna maimaita ba sai mana musu ba cewa me mabibicin wannan al'umma shine abubakarin thumma umaru thumma usman thumma sakat yace wanda yafi kowa falala bayan annabi shine abubakar sannan umar sannan usman sannan sai abdullahi da umar yayi shiru bai kara kowa akai ba to daga wannan ukun wa yake biyo baya wajen falala daga nan wanda suke biyo baya ta fuskar falala su ne guda biyar wanda idan an hada da usmanu su ne yan kwamitin shura wanda umar dan khattab ya kafa ya ce su zaɓi haliba in ya mutu kaga usman yana cikin su to daga nan sai wa sai aliyu sai falha ibn ubaidullah sai az-zubair ibn al-awwam sai sa'ad ibn abi waqqas sai abdurrahman ibn auf kaga guda biyar din in ka hada da aliyu sune shura committee to da haka waɗansu malamai suke da ra'ayin mafifici abubakar sannan umar sannan usman to kuma waɗannan hudun waɗannan biyar din su kuma matsayin su daya domin a lokacin duk wanda aka zaba aka sa a halifa ya cancanta tunda Umar ya zaɓi su shidan ne a matsayin su zaɓi halifa a wajen su ko cikin su ina fatan kun fahimta to su kuma sai suka zaɓi Usman kenan cikin su duk wanda aka sa ya cancanta ya zama yan Talha bin Ubaydullah aka sa ya cancanta yan Zubair bin Al-Awwam aka sa ya cancanta Abdurrahman bin Awf ya cancanta Sa'ad bin Abi Waqqas ya cancanta ina fata an fahimta ma'ana duk wanda suka sa cikin ragowar waɗannan sauran ya cancanta ya zama wato ainihin khalifa amma dai dalilai da dama sun nuna fifikon aliyu a kansu dalilai da dama sun nuna fifikon aliyu akan kan ragowar hudun aliyu ya ci sauran hudun to idan ka zo ka kawo waɗannan hudun a bayan aliyu ma'ana ukun nan sun suka fi kowa falla sannan aliyu ya zama na hudunsu sannan kuma sai ka kawo waɗannan hudu a bayan aliyu yanzu kana da mutum nawa takwas yanzu ya rage ka maka mutum biyu da za ka cika a cikin nan gurin sai su zama gaba ɗaya su ne goma da aka wa bishara da aljanna wannan mutum biyu shine Sa'idu bin zaid da kuma abu ubaida amir ibn al-jarrah idan ta haka shikenan sun haura ta kuri goma sun cika kenan goma sun cika kenan to waɗannan su suka fi kowa falala to daga nan saiwa sai mu ɗauki almuhajirun sannan al'ansar ko kuma ya zami sai malamai suka ce karka dauki almuhajirun gaba ɗayan su dauki muhajiru badrin wanda suka muhajirun amma wanda suka je yakin badar sun fi muhajirun da basu je yakin badar falala sannan al'ansar min ahli badrin su ma sun fi al'ansar waɗanda basu je badar da falala saboda badar tana da wani matsayi ita ce yawmal furqan yawmal taqal jama'an awwalu mashhadin shahidahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam farkon gumurzu da aka yi kenan tsakanin mummunai da kafirai saboda haka rana take da wata falala ta musamman wanda ya je yakin an riga an gafarta mai shi yasa Hatib bin Abi Balta a duk abin da yayi da sahabbai suna cewa a je a fille kansa manzo Allah ya ce da'uhu fa innahu qad shahida badran ku kyale shi ai ya je badar la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum to daga nan gurin sai waye riga shiga musulunci waye biyo bayansa akan kalli riga shigar ka musulunci hijirarka sai ka fi mutum falala wanda ka riga shi shiga ko ka riga shi hijira ina ka an fahimta sannan akan kalli muddatu suhuba tsawon lokacin da kai na sahabantaka da annabi ka daɗe da shi ko kuma a'a sau ɗaya ka taɓa ganin shi akwai sahabin da gaba ɗaya tsawon lokacin sai na tare da annabi har annabi ya bar duniya irin sa abubakar da umar manzo Allah zai ce da kalto ana abubakar da umar karanto ana abubakar da umar yusuf da ma zai ce na shiga wuri kaza ni da abubakar da umar mun fita ni da abubakar da umar ma'ana kaga akwai mulazama aktuba ma'al mulazama amma akwai sahabin da su ɗaya taɓa ganin annabi shine lokacin da annabi ya zo aikin hajjin bankwana daga lokacin ko bai ƙara ganin annabi ba akwai wanda ya matso kusa sun gaisa akwai wanda daga nesa aka ce gashi sai shine rasulullah yana kan taguwa ya ganshi daga nan bai sake ganin shi ba kuma shi sahabi ne wannan din ya bashi sahabantaka ya shiga cikin taron da annabi yana ciki yana jin sautin annabi annabi na magana Abdullahi dan Umar ce tsayuwa da suka yi tare da annabi sa'a daya ta fi duniya da abin da ke cikin asali na shida daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a shine girmama iyalin gidan annabi yadda da falalarsu tsare haƙƙinsu wannan duk abu ɗaya ne to su wane ne ahlul bait idan kana son kai ta'arifi wanda ba zai gajiyar da kai ba ahlul bait suka ce su ne azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim ta kare azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan sune ahlul bait idan ce azwajun nabi matan annabi su kuma sanannu ne ababen gidayawa ne sha daya su ne matansa ya mutu ya bar guda tara akwai wanda suka riga shi da suwa kenan guda uku sun riga shi da suwa kenan shi kuma ya mutu ya bar guda tara a duniya waɗannan su ne matan annabi to suna cikin alul bai suna wajibi ne mutum ya girma masu hasali ma ubangiji ta'ala ya ɗora nauyin da ke kan mu game da matan annabi daidai da nauyin iyayen mu mata akan mu annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi ɗin iyaye suke a wurin dukkan wani mamuli a duniya shi yasa aka haramta wani ya aure su bayan annabi ya bar duniya Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana 'inda Allah azima bai dace ba ku cutar da annabi kuma bai dace ba ku ce za ku auri matansa bayan ya bar duniya wannan tasa annabi ya bar duniya ummu na aisha tana da shekara sha 18 kaga in a yanzu ne tana cikin budurci tana gigi na kuruciya annabi ya bar duniya tana da shekara sha takwas. ta rayu har tsawon shekaru da kafin ta mutu ma'ana bayan annabi ya bar duniya ta yi shekara nawa kenan ta yi shekara arba'in da hudu dan tana da sha yanzu can gudanar sai sallah sai kiyamul laili sai azumi sai karantarwa sai bada hadisi saboda ne hikimar kasa auri kowa bayansa saboda mace mummuna idan ta mutu za a haɗa ta da mijinta mummuni a gidan aljanna idan mazaje da yawa sun aure ta to za a haɗa ta ne da mijin karshe a gidan aljanna shi yasa ummu darda matar abu darda da abu darda ya mutu sai take ba za ta yi aure ba sahabbai suka ji suna mata nasiha take ba wai auren ne ba na so ba amma na dauka cewa zan iya jurewa dan ba na son a masa ya mun miji a gidan aljanna to kaga anan in wani ya auri matar annabi kenan sai ya zanto ita ce matarsa a can wurin to amma sai aka haramta wa kowa da kowa dan sa a nan su matan sa a can to wannan matar annabi kenan sai zurriyatu zurriyar annabi zurriyar annabi sune ƴaƴa da jikoki to kuma ya haifi ya'ya bakwai duk sun riga shi mutuwa sai guda ɗaya ya bari a duniya uku maza hudu mata ukun abdullahi da alkasim da ibrahim mata zainab ruqayya ummu kulsum fatima dukkanin su sun riga shi mutuwa ɗaya ce kawai ta rayu bayan sa ita na fatima to su waɗannan ƴaƴan naki inda suna in cikin su waɗanda suke da ƴaƴa suke da jikoki har ya zuwa yau idan aka samu kai din nan wani da kike garin Maiduguri yau dan wani dai dan wani dan wani dan wani har dai dan Fatima to kana cikin alubai in mun bi igiyar tarihi ya mun ga abin haka yake ba kwana kwana wannan gaskiya dan abin abin ba da'awa bane yan sai wani yayi da'awa ya ce shi jikan Husaini ne ko jikan Hassan ne to wannan da'awar in ta zanto ta gaskiya to kana da wannan falalar in ta zanto ƙarya to kuma la'anta ce ta hukunka cikin hadisin bukhari man intasaba ila ghairi abihi fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in kaga ba karaman abu ne wannan shi yasa baka da aure wani babana ne ko ni irin gidan wani ne sai bisa ga tabbas ba bisa ga zato ba sannan kuma karka yi ƙarya idan kai ƙarya ga wannan ya shiga dan haka waɗannan sunan zuriyar annabi mana tarihin abin nan zainab ta haihu amma kuma ita ta mutu tun ma annabi na da rai muna da tarihin na na fatima ta haihu ya'ya biyar da hasan da hussein da muhsin da ummu kulsum da zainab kaga annabi na da ƴa ummu kulsum yana da kuma jika ummu kulsum ɗin gidan fatima kuma yana da ƴa zainab yana da kuma jika zainab to dukkan ya'yan waɗannan ana kiransu ana kidaya su cikin azubai kaga zurriyatu kenan sai kuma kowane musulmi mun namiji ko mace wanda yake dangantuwa zuwa gidan bani hashim to waye hashim din shi hashim shine baban abdul muttalib abdul muttalib shine baban abdullahi wato mahaifin annabi sannan shine baban abu talib mahaifin aliyu shine kuma baban abbas mahaifin abdullahi dan abbas sai shine baban hamza an gane ko sayyidu shuhada sannan shine baban alharis sannan sannan shine baban safiya to kaga dukkan wani musulmi da yake dangantuwa zuwa ga waɗannan gidajen an gane ko musulmi kaga sharadin sa ya zama musulmi namiji ko mace yana dangantuwa zuwa ga wannan gidajen to yana cikin alul bai to wajibi ne jin girman su a cikin zuciya don su irin annabi ne girmama su shigar da su cikin salati mutum zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ko matsayin su daban-daban ne su ahlul bait din wani ya fi wani falala don kusancin wani ya fi kusancin wani da annabi ali bin abi talib ahlul bait ne abbas ahlul bait ne amma kusancin abbas zuwa ga annabi ya fi kusancin ali bin abi talib zuwa ga annabi duk da idan an zo falalar sahabbai haka a jerance aliyu ya fi abbas amma idan an zo cikin ahlul baiti abbas ya fi aliyu kusanci da annabi suka ce shine fiqhun umar dan khattab lokacin da ya tashi yin addu'a ta salatul istisqa yana yin tawassuli da sahabbai suna yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin da rai bayan ya bar duniya sai suke tawassuli Umar ya rika tawassuli da mai addu'ar addu'ar Abbas bayan a lokacin Aliyu na nan saboda mai Aliyu sahabi ne alul bait ne Abbas sahabi ne alul bait ne sai dai Abbas akrabu ila nabiyyi min Ali da haka sai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wal yawm natawassalu ilayka bi ammi nabiyina shine al-abbas yake ta kai mana addu'a ga aliyu kuma nan malamai suka ce fikihun umar dan khattab ya ga cewa abbas ya fi kusanci dan shi abbas kai tsaye wato wane ko kare ga abdullahi yayin da aliyu bin abi talib kuma dan abu talib ne abu talib kuma shine dan uwan abdullahi daga tsakanin aliyu da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matattakalar da tsakanin Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai wanda matattakalar yawa ba to abin da yake lake abin da yake lake kuma shi sa aka gane fikihun Umar dan Khattab lokacin da ya zo wajen Aliyu yace da shi ina neman aure <laughs> yace a yana yace a gidan yace gidan ya zauna ko ta masar aure yace ga Ummu Kulthum nan kuma tana yarinya karama ta kai shekara goma ba Umar na neman ta da aure umar dan khattab yace ba wai sha'awar ta nake a matsayin mace ba ko wani mai sai na auri mace amma na ji hadisin annabi da yake cewa dukkan wata dangantaka za ta yanke a ranar tashin kiyama sai dangantaka ta ce ba za ta yanke yace to sunai so in aure ta dan tun da ita yar Fatima ce Fatima yar annabi in yi aure a gidan da dangantakar ba za ta yanke ba bayan na nayi aure a gidajen da dangantakar za ta yanke fa idza suka fi suri fala an saba bai bainahu yawm idhin wala abu amma bari in aure a gidan da dangantakar ba ta yanke nan duk ana gane cikin hukumar dan kafa. a takaice dai ahlul bait suna da babban matsayi asali na bakwai daga cikin usul ahlus sunna wal jamaa shine wato min usul ahlus sunna wal jamaa أن كل بدعة في الدين ضلالة وليس هناك في الدين بدعة حسنة أو مستحسنة wannan shi cikin da duk ahlus sun yi ittifaqi akan sa dukkan wata bid'a a cikin addini bata babu wata bid'a kyakkyawa babu wata bid'a mai dama dama cewa wai dan tana da dama dama aje a yi ta sai dai akwai bid'a mai rangwamen hadari wata bid'a ta fi ta hadari amma dukkan su sun yi tare a suna da hadari a nan gudun nace kullu bid'atin fi dini dukkan bid'a ame a cikin addini wato banda bid'a a cikin rayuwa bid'a a cikin harkokin rayuwa shine wannan ginin da masallaci shine wannan fankar shine wannan mic din da muke amfani da shi shine waɗannan speakers da suke kan masallaci sune amplifier sune kyamarar nan da ake ɗauka sune tabar koda din ku wannan bid'a ce cikin rayuwa ba cikin addini ba ba mai tabar koda din da zai ce tashin ta ta wancan lada da yawa ba wani wanda zai fi tun da shi jibi yake hawa shi motar ya fi mu samun lada tun da kudin jibi da tsada sama da mu da muke haya Toyota in Japan ba wani ba wani wannan bid'ar rayuwa ce ba ta addini ba a hana kowa ba babu la ya ta'allaqu biha sawabun wala ajrun wannan sai dai a tambaye ka ta wata hanya ka samu ta hanyar halal ko ta hanyar mai haramun amma babu ƙarin lada ko fifikon lada ina fata an fahimta masallacin da yake da lasbika da wanda ba da lasbika ba wani karin lada ko rabancin ko karancin lada sila ce wannan amma idan mutum yake zai zikiri zai salati zai karatun alkur'ani zai wani azumi zai wata ibada zai bikin maulidi to na ce ina bid'a ke na cikin addini na hujjarka ya kawo hujja don a karba in ya kasa kawo hujja kuma a mayar masa da kayansa a ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar don kun san akwai wadansu malamai da suke halakar da mutane sai su ce ai ko alu suna jahilai ne jirgin sama ba bid'a bane makarfan ba bid'a bane mota ba bid'a bane malum malum babbar riga ba bid'a bane ba wannan jahilci ne duk wanda ya faɗa wannan ya bada adireshin su cewa shi jahili ne ya masa abin da yake ko jahili ko mai sarai ko yana so ya fadda sawu ya shiga cikin abin nan ya fice ya tayar da kura ya wuce ba tare da an gane ba jahilai su kabara suna tsammanin abin kirki yayi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to san fashin me suka yi dai idan kana so ka gane bid'a hakikanin ta'arifin bid'a sai ka koma littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi littafin Al-Ihtisab ba taba wanda littafi akan bayanin bid'a ba irin sa suka ce da mai ya kammala shi da an kare amma sai Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya kammala littafin ba amma abin da ya rubuta din a yanzu din jaudar littafin tunda yana cikin malamai mutakaddimun can sama sama can sama da yawa ba wai a kusa bane ba ya bar duniya da kusan shekaru 900 ko na makamancin haka kaga ai ya saboda haka Abu Ishaq Ash-Shatibi babban malami ne a mazhabar malikiya ya yi ta'arifin bid'a daga jin ta'arifin kasan cewa maganar ka shigar da jirgi ko wani mota ko wani abin nan duk ba taso ba dan cewa fariqatun fid dini muhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis suluki 'alayha al mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala wata hanya ce a cikin addini kaga banda hanya a cikin rayuwa hadisin muslim ya nuna mana lokacin da sahabbai suke yin killi na dabino sai annabi ya hana su sai ina ganin baya da amfani sai suka daina sai dabinin su kuma ya lalace ba su samu amfani ba sai manzo Allah ya ce ya bana ba a samu dabino da yawa suka ce muna yin kirli kana mu ka ce baya da amfani ka ah, yo aini na faɗa ne a tunani na ba magana ce ta addini ba an sun alam min ne nabi sukuni duniya kun fi da sanin duniyar ku ku je ku yi cikin dalilin ku suka je suka cigaba da kuma suka cigaba da samun dabino sama da amma in mutum zai zikiri zai salati zai duk abin da zai ce yana neman lada to sai ya zo wajen annabi kenan ba wata bid'a kyakkyawa ko da ka wani ya ce bid'a kyakkyawa to ka kirga wannan ta za ka fassara ta ɗaya daga cikin fassarori guda biyu ko dai ka dauka yayi kuskure tunda shi ba ma'asumi bane ba ko kuma ka ɗauka cewa duk abin da za a ce masa bid'a kyakkyawa to bida sun fi dunya amma dukkan abin da ba bid'a a cikin duniya ba to ta zama bid'a mummuna kenan wato bid'ar rayuwa ta zama ne kyakkyawar bid'a tunda wannan ba a hana ka ba wannan nasi na alqur'ani da ya hana ku shiga mota ko ya hana ku sa riga ko matukar abin da ake so ya zanto halal ne kuma tufafin na cikin nau'in kayan da aka halatta muku baya cikin nau'in kayan da aka haramta muku ina fata mun fahimta daga nan sai asali asali na takwas من أصول أهل السنة والجماعة الالتزام بالسنة والجماعة ونبذ الفرقة والشذوذ دون أهل السنة والجماعة Silizinci al'ummar musulmai kada su ware kansu daga cikin al'ummar musulmai an gane ku sannan su duk abin da zai hada su kar su jawo wa kansu abin da zai raba su haduwa akan qur'ani da hadisi alamar shari'a da bin sunna kenan rabuwa da saɓani alamar bid'a da kuma kaucewa ta farkin shari'a kenan wani yasa sama ake kiran ahalus sunna wal jama'a irin na irin na annabi sannan kuma sai aka ce wal jama'a suka ce lafazin al jama'a din nan ana fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu wanda ba sa cin karo da juna ma'anar farko ta al jama'a sune mutanen da suke tare da sunna an gane ko mutanen da suke tare da sunna wato kenan suna tare da wanda yake tare da sunna ba sa rabuwa da wanda yake tare da sunna to kuma taruwa da sunna idan aka ce wane yana tare da sunnar annabi wane yana tare da sunnar annabi to wane suna tare da sunnar annabi shin ana nufin yana tare da ita ne tsari bisa tsari ta yadda babu kuskure babu mantuwa babu laifi ko ana nufin yana tare da ita ne a mafi rinjayen halinsa ku faɗa mu ji mafi rinjayen hali saboda me saboda shi ba masumi bane Ja'far ba zai zama masumi ba Sheikh Muhammad Abba ba zai zama masumi ba Imam Ali Gaskiya ba zai zama masumi ba Malam Muhammad Mustafa da sauran dukkan wani mai da'awa a nan Najeriya ko a waje irin manyan malamai da suka rasu irin Sheikh Bin Baz Allah ya da gafara Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai jigajigan sunna duk babu masumi a cikin su amma kowanne ana mu'amalanta sa ne saboda me mafi rinjayen halinsa shine alkhairi to kana tare da shi ba za ka rabu da shi ba in ka rabu da shi kai bid'a wannan ta sa sahabbai suka kasance tare da ƴan uwansu sahabbai duk da cewa akwai mai kuskure a ciki abubakar zai saba umar umar ya saba abubakar amma baya nuna kuma ya rabu da shi kenan usman zai saba ali ali ya saba usman amma kuma baya nuna ya rabu da shi kenan saboda ka'idar sunna din ita ce a hadu ba a rarrabu ba duk inda aka rarrabu to bid'a ce take raba mutane amma sunna hada kan mutane take ba ta za su in kaga mutane suna sunna sun rabu to ba su fahimci sunnar ba sun dauki wani abu suna tsammanin sunna ne ko bai zama sunna ba saboda wani dalili cikin dalili bari in muku wata magana nan cikin littafin sharhul aqidatu sahawiyya na ibn al iz al hanafi a cikin shafi na 382 abin da ya faɗa yace wa nattabi'u sunnata shi mai asalin littafin al imamu sahawi wa nattabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna muna bin taron al'ummar musulmai mu haɗu mu da su akan kitabu da sunna wa najtanibu shuzuz amma mukan kaucewa shuzuz shuzuz shine mu fandare mu kadaita da wani ra'ayi da muka saba sauran yan uwan musulmai wal khilaf mukan kauce wa sabani iyayen mu wal furqa mukan kauce wa rarrabuwa iyayen mu al imamu tahawi yana magana ne akan sharhin aqidar ahlus sunna wal jamaa shi kuma ibnu abil iz al hanafi da yazo sharhi sai ce as sunnatu tariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam idan an ce sunna ana nufin hanyar da annabi ya rayu akai ta aqida da magana da aiki wal jama'a idan an ce jama'a kuma ana nufin jama'atul muslimin jama'ar musulmai wa hum as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi ihsan ila yawmiddin sune sahabbai da waɗanda suka bi tafarkin su tare da kyautatawa har zuwa tashin kiyama fattiba'uhum hadiyun bin su shiriya ne wa khilafuhum dalalun saba musu bata ne sannan sai ci gaba da kawo nassoshi na alqur'ani da hadisi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'u qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa man yutabi'ir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil muminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa la'ati'u allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat innal ladina farraqu farraqu dinahum wa kanu fi allaka minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah duk ayoyi ya kawo bayan wannan sai kuma ci gaba da kawo hadisai wa sabata fi sunani الحديث الذي صححه الترمذي عن الإرباض بن سارية وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون حرزوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين باين يا كمان سيكاو مجانا صحابي Wama ma ahsana qawla abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yace wace magana ta fi kyau banda littafin Allah da sunnar annabi wace magana ta fi kyau irin maganar Abdullahi dan mas'ud lokacin da yace man kana minkum mustannan falyastanna biman qadimata a cikin ku duk wanda zai koyi to koyi da wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la tu'minu alaihi alfitna rayi ba amince masa fitna ya iya zama shirye da safe kafin yamma ya bata ya zama da yamma kafin safiya ya yace duk wanda zai koyi duk wanda zai riko yayi yi riko da wanda ya riga ya mutu ana nufin ya bi farkin wanda ya riga ya mutu kan shirya fa innal hayya la tu'minu alaihi fitna to yana son ya nuna mana wane ne wanda ya riga ya mutu da muke so a yake so a yi koyi da shiryarsa yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah kanu afdal hadhihi ummati sun kasance su ne mafi fitan wannan al'umma abarraha quluban sun fi kowa zuciya mai biyayya wa a'maqaha ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa aqallaha takallufan sun fi kowa karancin kakale a cikin addini qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi mutane da Allah ya zabe su dan abokantaka da annabinsa da kuma aiki da addinin sa a sa fa'rifu lahum fadlahum ku san falalarsu da fifikonsu wattabi'uhum fi atharihim ku bi su a cikin sawayensu وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم ودينهم ku yi riko da duk abin da kuka sami ikon yin riko da shi na ɗabi'unsu da addininsu fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim lalle sun kasance akan shari'a mai kakkiya shi yasa na ce tafarki madaidaici fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim to kaga ya kawo ya kawo hadisai dan haka ya yan uwa idan an ce jama'a jama'a ana nufin abin da ya dace da koyarwar annabi da sahabbansa ko da mutum ɗaya ne akai to shine jama'a idan an ce bata shine abin da ya saba koyarwar annabi da ta sahabbansa ko da dukkan duniya tana kai ba za ana ganin waye fi yawa ba kada in rutu da cewa in na zo nan shi kun tuka masallaci har waje wannan ya nuna cewa ina kan daidai kar ka rutu dan kaga mutane a wurin ka dauka suna kan daidai a'a ka da zaka rutu da shi me kake kafa hujja da shi sannan wane ne magabacin ka sannan menene ne sancin ka ko kusancin ka da yan uwanka musulmi da kake da'awar kana da aqida irin tasu wannan shine abin da zai tantance kana kan gaskiya ko kuma baka kan gaskiya to wannan abinda ibn abul iz al-hanafi kenan ya faɗa kaga kenan haduwar al'ummar musulmi ya zama dole shine abinda ake fifitawa sama da kowane irin abu da dan adam zai makale a kansa ya ja ya saba da yan uwansa musulmi ya zama sanadiyar rabuwar kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da al'umma take da kishirwar ta hadu saboda kalubalen da yake fuskanta daga wajen abokan gaba sannan min usuli ahli sunna wal jama'a asali na tara kenan daga cikin asalai na ahli sunna wal jama'a annahum la yukaffiruna ahadan bi dhanbin ba sa kafarta wani dan yayi zunubi min ahli kibla, cikin mutanen da suke musulmai malam lam yastahillahu matakar mutum bai halatta shi ba yin zunubi baya kafarta mutum sai in mutum ya halatta wannan zunubin ya halatta shi yana mai sanin zunubi ne ya halatta in ya halatta shi bisa ga jahilci bai san cewa ba halal bane ba bai zama kafiri ba kun gane ko wala yaquluna la yadurru ma al iman dhanbun liman amilahu ahlus sunna ba sa cewa matukar kana da imanin zunubi baya cutar da kai kaje kai ta zunubi ko mun yawan sa sun tabbatar ahlus sunna zunubi na iya kawo maka cikar wurin cikar imani ko ya rage shi bai cika ba ko ya rushe shi gaba daya ya danganci girman zunubin ko kankantar sa wannan akida ce ta ahlus sunna ba sa kafarta mutum dan yayi zunubi to a nan gurin ma akwai magana wanda ibn abin izzi ya kawo a cikin shirar kirin tsawiya a shafi na ɗari uku da goma sha shida game da tabbatar da wannan asali daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a shi al-imam tahawi abin da yake wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba ma kafirta wani daga cikin musulmai da wani zunubi matakar ba halatta shi ba wala naqulu la yadhurru ma al-iman dhanbun liman amilahu yace ba mu faɗin haka shi al-Imam Tahawi kenan sannan shi kuma ya ci gaba da yin sharhi akan wannan magana tashi tare da kawo hadisai da ayoyi da hadisai har wajen shafi biyar shida ko bakwai ko takwas akan wannan mas'ala wanda ba zai yi karanta muku shi gaba ɗaya ba dan haka a nan gurin da wanda ya sha giya da wanda ya caca da wanda ya sata duk yana mai kudurwa cewa cikin zuciyarsa giyan nan haramun ce amma ya sha cacan nan haramun ce amma ya yi sata haramun ce amma yi wannan sunan shi musulmi mai zunubi ba kafiri ba amma daga lokacin da ke giya halalci ta ta halalci aka ce ga aya ga hadisi da yake ba na kawai halalci to daga lokacin ya zama kafiri haka idan mutum yayi hukunci da dokar da ba ta Allah ba ya san wannan doka ba ta Allah ba ce ba yayi aiki da ita kuma yana kudurci a cikin zuciyarsa dokar Allah ta fi wannan abin nan da ya sunan su zunubi ba kafirci ba idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah ya zama kafiri idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ta fi ta Allah ya zama kafiri idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ya halatta yadda kasan shan ruwa halal ne ita ma halal ne to ya zama kafiri kenan wannan ka'ida da malamai suke barwa amma yace bai halatta bai ya aiki da ita amma ya aiki da ita saboda son zuciya daidai yake da mai shan giya da yace bai halatta a sha giya ba amma ya sha saboda son zuciya dokar Allah ce bata dokar wannan ba ta Allah bace bata halatta ba eh, bata halatta ba kai aiki da ita ki to ba dai ta halatta ba to wannan musulmi ne mai zunubi amma ba kafiri ba to saboda haka wannan usul ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa asali na goma daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a anna al-ilm muqaddam ala al qawl wal amal kafin mutum yayi aiki kafin mutum ya fara surutu da magana to ake ya karantu karatu ya riga magana karatu ya riga aiki daga lokacin da ka saba haka magana ta riga karatu aiki ya riga karatu to ka saba ahlus sunna wal jama'a da haka imam al-bukhari ya babi a cikin littafin sa yace babun al ilm qabla al-qawli wal amal babin da yake cewa a ilmantu a karantu kafin a zo a yi maganar baka kafin a zo a yi aikin gabbai kuma ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum waɗannan usuli ya yan uwa ba su kadai bane ba usulul ahlus sunna wal jama'a galibin su na ciro su ne a cikin wani dan karamin littafi na bayanin usul itiqad ahlus sunna wal jamaa na imamu ahmad dan hanbal na zaben shi saboda lakabi da duk ahlus sunna suka yi tun daga zamanin su zuwa yau sai imamu ahlus sunna wal jamaa sannan maganganun nashi gaba ɗaya ɗansa abdullahi ya tattara waɗansu kuma za ku same su a cikin littafin al-imam al-lalaka'i sharhu itiqad usul ahlus sunna wal jamaa waɗansu za ku same shi a cikin littafin al na imam ibn babba waɗansu za ku same su a cikin littafin ash-shari'a na imam al-azurri waɗansu za ku same su a cikin littafin al na abu ubaida waɗansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na al-imam al-khallal waɗansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na shi kansa abdullahi ibn al-imam ahmad ibn hanbal waɗansu za su same su a cikin littafin al'iman na al'imam albar galibi kuma za ku samu shekul isra ibn tamiya ya yawaita magana a kan a daban-daban na littafin ba su kaɗai bane ba amma na zaɓi wannan goma dai in mayar da su sune makomar mu mun yadda dama ahlus sunna wal jama'a ne sune marja'i kotun mu dan shine abinda musulman farko suka rayu a kai ya rage na ayoyin da aka sha musu akan su waɗanda aka sha bamban wajen fassara su waɗannan ayoyi guda uku ne cikin suratul ma'ida da aya ta 44 karshen ta kenan da ta 45 sai ka ƙetare ta 46 sai ka je karshen ta 47 wato man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun da kuma wallahi hakum fa ulaika humuz zalimun da kuma man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun bari mu karanta kowace ita kaɗai a yadda take ta farko ubangiji ta alafi inna taura taurata fiha hudan wa nur yahkumu bi hannabiyyuna allazina aslamu na ladzina hadu war rabbaniyun wal ahbar bima suhfidu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تبيو وكتبنا عليهم فيها أن النبض بالنبض والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كفار فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون سيت أكنس وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يهكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أبو بوان دنسا أفتادا زي إياك تنقل قريكا ميمي تاسيانسو dan ilimi ci gaba yake baya mai metuwa wannan aya malamai sun yi saɓani mai yawa amma bari mu dauki guda ɗaya shine shin azzalimuna na alfasiqun jinsin mutane ne guda ɗaya da aka siffanta su da haka ko kuma na daban na daban na daban waɗansu malamai suka ce gaba ɗaya gaba ɗayan waɗannan sifatun limausufin wahid siffofi ne na jinsin mutane ɗaya shine dukkan wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kafiri ne sannan kuma shi azzalimi ne hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba yana jinsi kafiri da ya zama kafiri kuma dama kafiri kuma azzalimi ne tunda Allah ya ce wal kafiruna kuma zalimuna to nan ya zama azzalimi kenan sannan kuma shi fasiki ne tunda an ce su kafare makon masu wuta to Allah ce wa amal ladina fasaqu fa ma'awahum an to dan haka sifa ce ta jinsin mutane guda ɗaya shine duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kadai azzalimi ne shi kafiri ne shi fasiki ne wannan magana ta farko cikin maganganun malamai kenan magana ta biyu waɗanda suka ce a'a muwasafat ne li muta'addid الكافرون daban azzalimuna daban alfasiquna daban akwai halin da zai yi zama kafiri akwai halin da zai yi zama azzalimi akwai halin da zai yi zama fasik aka ce menene hujjar ku suka ce yayin da zai zama kafiri shine a halaye guda uku na faɗi su cikin rububi amma yanzu saboda isar da sako sai a ware su da idan mutum ya hukunci da dokar da ba ta Allah ba yana ganin ya halatta yayi haka shi auren sa halatta ne kawai ko ka dauki ta Allah ko ka zaɓo da duk ɗaya ya halatta to a lokacin ya zama kafiri idan mutum ya aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah kansu ɗaya ba wanda ta kyauta ya zama kafiri idan mutum ya aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba ma ta fi ta Allah to waɗannan su ne za ka karanta musu wa mallami hakun bi ma'azar Allah wa laika humul kafirun an gane ku to amma wanda ya aiki da dokar da ba ta Allah ba a zuciya yadda ta Allah ita ce mafi kinciya amma sai ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya zalunci wani dan yana jin hausin wani ya daure shi ba da haƙƙinsa ba ya kwace masa dukiya ba da haƙƙinsa ba amma a zuciya san abin nan da ya sunan shi sako kuma ya san yawa wani adalci wajibi ne kuma yana kudurin haka to wannan shine ko laifin muzalimun wanda kuma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba ya san ta Allah ita tafi a zuciya yana kudurin haka amma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan son zuciya ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya karɓi rashawa da cin hanci to shine ko laifin mu fasiquna suka ce in ka kalli siyakin ayar haka zaka fita domin a siyakin ayar faɗin inna أنزلنا التوراة فيها هدى wa nur ya samo asali ne daga abin da ya wuce a can baya يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موابعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهذا كما لم يهوداني سكيز لوني يزل تكنسوا sun rikita hukuncin a taura a cikin a taura an ce a jefe amma sai sai ga manya na yin zina sai aka ce a canja shi da jefewa duk wanda yayi zina dai a zo a goga masa gawayi ko toka a fuska a dora shi akan jaki a yawo da shi a kasuwa a yi masa dariya to sai a mayar da shi gida sai suka zo wajen annabi su yi fatawa suna jiran annabi kuma ya ba su wannan hukuncin da son zuciyar ya kyale abin da wahayi ya sokar saboda haka suka cewa in ya ba ku abin da shi kuka je nema ku karba in ya ba ku wani abin da ba wannan ba ku kyale masa kayansa a jerin sa ne har aka zo inna anzalna taurata fiha hudan wa nur kaga anan gudan suna ganin wannan abin da suka musanya na ukubar sana a madadin jifa sai suka musanya ta da mai goga gawayi a fuska da tsora mutum akan jaki a yawo da shi to sai mai da suka kafare amma idan ka dauki ka katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sunna bis sunni wal ruha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafara sunnah to kaga anan gurin an kawo dokar an shimfiɗa ta ana ba da labarin dokar akan yahudawa amma kuma ta zo ta shafe mu mu to duk waɗanda ake faɗa a lokacin sun yarda da ita in kaga mutum ya saba dokar to ya saba ne dan yana son ya zalunci wani tunda an yi maganar kisan kai an yi maganar yanke hanci an yi maganar yanke hannu a abin nan yanke a mutum hanci ko harfe ko wani abu duk mutumin da kai wa wannan dan ka zafi dan wani dalili ba zalunci kai to kuma sai aka zo kai kuma za a yi maka kisasi sai alƙalin ya canja maka da wani abin da ba kisasi ba saboda dama yana jin haushin wancan kaga hulai kan hun zalimun to su kuma wadancan waliyakum azal injili wa anzalallahu fi wa man lam yakum bi anzalallahu wala kan fasiqun ne suka ce shi kuma wannan akan mutumin da ya karɓi rashawa saboda su malaman da ayat da take magana akan su sun shahara wajen karɓar rashawa da cin hanci kaga waɗannan sune maganganu na malamai magabata arrasu ko da fil ilmi kuma ahlus sunna wal jamaa tun daga da haka Abdullahi ibn Abbas ya tafi tun daga da haka Imam Bukhari ya rubuta littafin Sahih Bukhari akai yayi babu yace babun kufrun duna kufr yace babun zulmun duna zulm babun da yake magana kafircin da bai kai babban kafirci ba babun da yake magana akan zaluncin da bai kai babban zalunci ba babban zalunci kafirci kenan karamin zalunci kuma aikin sako kenan babban kafirci ya zama fita daga musulunci karamin kafirci ya zama ne wato ayyukan sako kenan imam bukhari kan wannan yayi babu cikin sahih bukhari kan wannan abdullahi dan abdai faɗa kan wannan imam ibnu kasir ya fassara tafsirin sa kan wannan kuma ya koya daga makarantar shaykhul islam ibnu taymiya saboda haka wannan ita ce silsila ta ahlus sunna wal jamaa ba'dhum akhizun bi riqabi ba'd dhurriyatan ba'dha min ba'd suna tare da juna kan wannan fahimta daga yanzu idan na zo na ce dukkan wanda ya hukunci da ba da wani abin da Allah ba Allah ya saukar ba ko da ya yadda a cikin zuciyarsa na Allah shine yafi ya zama kafiri to fa na sabawa tun daga kansa bai har zuwa yau ba ni da wani magabaci a baya in ka ga na samu magabaci a baya to cikin mu'tazila ne ko alkhawarij wanda su kuma yana daga cikin manhajin su dukkan wani mai aikin sako kafiri ne to kaga wannan ba manhaji bane na ahlus sunna wal jamaa tun da ga gamidiya ta yi zina da ta tuwo manzon Allah yayi mata sallah kuma tubar da ta yi shine ta zo ta ce ta bayar da kanta a tsarkake ta inda kafirci ce da sai ta wani ta kalmar shahada to saboda haka waɗannan shine abin da ya kamata duk mai lura da nutsuwa ya yarda da su kan wannan al'imam a al-sheikh salih bin usaimin a sheikh muhammad salih bin usaimin ya yi dogon sharhi lokacin da yake sharhin kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab za ku a cikin al-qawl mufid Yi dogon bayani kan wannan al'imam bin bazi yayi magana akai kan wannan Sheikh Nasiruddin Albani yi dogon sharhi akai lokacin da waɗansu matasa masu zafin kai suka same su kan cewa sai an kafirta ko an fitar da irin su Sayyid kutub daga cikin musulunci irin su Hasan albanna daga cikin musulunci saboda manhajin su ya saba na ahlus sunna wal jamaa yace kasancewa sun saba manhajin ahlus sunna a tsarin da'awa wannan haka ne amma ba za mu ce musu kafirai ba ba za mu fitar da su daga cikin musulunci ba kan wannan dukkan ahlus sunna suka tafi akai dan haka anan gurin ban ga dalilin da za ku zo kuna ta rigima akan abin da bai taka kara ya karya ba kan abin da in kun koma kan littattafai a natsi za ku iya samun malaka a cikinsa kuma a nan gudun nake so ku gane wani abu guda daya ka'ida ta addini ba kayan gidan wani mutum bane shi kadai balantana ya ce ya fi mu san shi addini kaya ne na kowa da kowa duk mutumin da zai dauka yan uwansa musulmi ba su fi ya fi su san addini to a nan gurin yayi tafiya ta kansa Allah kuma ya ce fala ta ku an fusa a a'lamu bai ka. dai kenan na biyu a adalci na malaman na malaman suna irin wanda muka gada dukkan wani malami da zai magana kan addini a kowane zamani yake in dai malami ne shi ba annabi ba to yakan ɗauki sauran malamai ƴan uwansa ya kasa su gida uku akwai waɗanda ya yarda sun fi akwai kuma waɗanda ya yarda kansu ɗaya fi da su akwai kuma waɗanda ya yarda siyasi hankali da adalci da shari'a da lafiyayyen tunani shine mutum ya da wannan kasan gida uku amma idan na ɗauka dukkan mutane ne da su kanmu ɗaya to wannan shine rashin hankali idan na ɗauka kuma dun nafi su a tara duk malamin barna dun nafi su ni ja'far a tara duk malamai a Kano na ahlus sunna gaba ɗaya nafi su ni ja'far to wannan yana nufin kamata yi a samun mari a kai na gidan kurkuku ba ni da amma idan na yadda akwai waɗanda sun fi ni akwai waɗanda kan mu ɗaya kuma akwai waɗanda na fi to wannan shine adalci kuma shine abin da ya kamata kuma ga ka'idar ilimi ita ce a fagen ilimi zan iya finka zan iya finka kaiwa ne Idan to ina da fifiko a kanka a mas'ala ɗari da za a tauna a kanta amma a samu wata mas'ala ɗaya ka fi ni gogewa a cikinta duk da na fi ka akan ɗari to in na zama malamin ka akan ɗarin kai kana iya zama malami na akan wannan guda ɗaya. ka'idar ilimi haka ce amma in ɗauka na fi ka akan komai da komai shi ma wannan nau'i na dunoni na ɗan rashin hankali rashin hankali in ɗauka akan haka cewa na fi kowa akan komai saboda haka duk wanda zai taba wannan mas'ala a matsayin ku na masu hankali da Allah bai wa basira abin da ya kamata ku kalla da shi shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa ilimi shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa tsoron Allah da takawa shine sayyidul mutaqina shine imamul zahidina shine abarrun nasi qalban wa amaquhum ilman ban tsammanin wani mutum zai fito ya karfin hali ya faɗa haka in ubangiji ta Allah ya bashi basira kuma yana karanta tarihin magabata kuma yana cin moriyar abin da ke karanta na tarihin magabata ta yaya zan samu natsuwar cewa ni dinnan duk abin da na faɗa ɗari bisa ɗari daidai ne babu kuskure a cikinsa amma duk abin da wani wanda ba ni bai faɗa kuma kuskure ne babu gaskiya a cikinsa ta yaya zan yi in ware wata matsala in ɗauka ni ne malamin kowa a cikinta tsakanin sa'annina da waɗanda nake da waɗanda suka fi ni duk wanda ya wannan tobewa wa kansa adalci ba wannan shine abin da nake so in faɗa muku a matsayin amana kuna da muhimmanci a wurina ko al'ummar jihar Borno ko North East gaba daya ina jin kimar ku da darajar ku a cikin zuciya da nakan ji farin ciki duk lokacin da nazo muke tare cikin tafsiri ko cikin kiyamul laili a cikin azumi ko wajen azumi saboda a yanzu dai da wuya ka samu wani gari babban birnin jiha da ubangiji Ala ya kara masa taron matasa waɗanda suke son sunnar annabi irin nan garin irin nan garin mai amma ba abin da ya lalata al'amuran ku sai wannan matsalar da ta kawo muku kai wanda kuma an kiya tsaya a wurin ta hanyar ilimi kawai son zuciya sannan kuma kowa na tattaunawa a cikinta da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba to wannan shine babbar musibar da ya kamata ku kalle ta da idan basira matsaloli ne guda biyu aikin gwamnati da an gina shi ne akan waɗancan matsaloli da na faɗa na wallahi hukumar ran zala ko la kamar kuma kun ji bayanin malamai akan ko mutum ya dauki littafin alƙalin sai na ibn ne ya duba ya duba sharhin kitabu tawhid ko wani sharhi ya ga dama ya dauki bukhari ya dauki muslim ya karanta abwab din kadai kai duba ko da kashful mutawari wanda abwabul bukhari kawai ya dauka dan ya fitar da fikihun bukhari mujallad daya ga kowane babu da imam bukhari ya kulla bai matsan sai ya magana ahlus sunna wal jamaa ne kuma ya kai ka fahimci magana ahlus sunna wal jamaa a wurin wani malami ba a yi ilimi daga ni da littafi kai tsaye sai malami ya dora mu sai malami ya dora mu zai iya bakon kirji in yi alfahari ba wai alfahari da nayi karatu ba yin alfahari da cewa kitabut tauhid da na karanta ubangiji ta alasa jama'a da dama suke jin su ko su saurare shi kafofin watsa labarai daban-daban malami na da ya fara karantar da ni shi tun kafin in tafi Madina sai ne Sheikh Abubakar Jibril yanzu shi ne chief imam na jami'ar Bayero a Kano kuma ya ya kammala karatu a jami'ar Madina tun 1970 wani abu babukan da ban karanta ba da naje kuma na karasa a wajen wani malamin da yake karantar da mu a masallacin jami'a Sheikh Muhammad ibn Abdullah Gunaiman to kaga ni zan buga wannan dan girman Allah ka faɗi malamin da ya karantar da kai kitabu tauhid daga farkon sa zuwa karshen sa wanda shine mafi zama jaririn littafi a cikin littafi na aqida a duniya cewa ga malamin da shine ya dora mun tuyen tuyen daga farko har karshe ni yanzu ga abin da na faɗa komai yana nan da za a iya zuwa a ji a same shi a ce ka karantar da Jafar yace a Jafar ƙarya yake ko in ana son ma a more za a iya zuwa a same shi a san na yi wannan karatun tsakankanin 1986-87 har zuwa 88 kafin in tafi jami'ar musulunci a 1989 alaƙidar da jamhuriya a littafi a makaranta a cikin aji aka daga karantar da mu karance shi da sauran tafai na addini da sauran tafai na hadisi da sauransu to amma ya kasance dan nayi high islamic ko kuma dan nayi diploma na iya buɗe littafi in karanta in ɗauko waɗansu fatawa da ban fahimci me aka ce ba wallahi wallahi akwai abubuwan da zaka ji mutum yana karantawa kasa kana jin tausayin sa saboda ka san ba larabcin ba daidai yake karantawa ba to ya za a yi fasara daidai to amma abubuwa ne ake yi da sunan nasiha cikin addini da haka kaga maganar aikin gwamnati duk abin da za ka fojar shi ne wadancan ayoyi da muka magana akan su maganar karatun boko da za a ce haramun ne abin da na faɗa a bauchi da rana asabar ina bauchi asabar da ta wuce har lahadi na ce menene haramun din boko dai abu biyu ne a cikinsa akwai na uku abu na farko shine kimiyyar da fasahar da sciences din hada kaza da kaza da hada kaza da kaza wannan basirar wannan kimiyyar da za a kera inji da za a yi gini da za a yi noma da za a yi kaza da ita koyan shi wannan din shine kafirci idan wannan ne kafirci duk mai gyaran rediyo a garinka duk mai gyaran talabijin duk makanikin inji na mota ko na mashin ya zama kafiri duk manomi da yake noma yake zuwa ya sa taki irin nashi na gida shi ma ya zama kafiri duk mai makaneza da faci ya zama kafiri kenan wannan shine kibiyar to abu na biyu shine yaran da ake koyan wannan din da shi yaran da ake koyan shi wannan kimiyyar da ita da turanci ake karanta geography da turanci ake karanta physics da turanci ake karanta mathematics da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry to shi turancin da aka koyi waɗancan fannonin na ilimi da shi shi yaren turancin shine kafirci idan shine kafirci kai mai ya mayar da hausar da kake magana da ita ko kanurin da kake magana da shi addini wancan yare ne wannan ma yare ne bari sai na gama bari sai na gama me ya mayar da wannan ya zama addini ya rage saura abu na uku abu na uku shine wato hanyar karantaswar ya zanto an cakuɗa maza da mata don a karantar da su to wannan zaka iya samun kuskure a cikin hanyar karantarwa cakuɗa maza da mata a karantar da su kuskure ne namiji baligi mace baliga ka haɗa suka karantar da su kuskure ne to a ce a nan gurin lokacin da na tashi zan kawo gyaran zan soki yaran ne ko zan soki ilimin ko kuma zan soki hanyar da ake bi a yaba da ilimin hanyar adalci shine a nan gurin sai in ba hanyar da ake bi a karantar da ilimin in ce ita ce ba ta da kyau amma asalin yaren ba zan ce masa kafirci ba dan yare da turanci da jamusanci da cananci da jafananci da hausa da kanuri da babur da kowane irin yare baya da alaka da imani ko kafirci abin da yake da alaka da imani ko kafirci shine aqidar zuci da muka bayyana dazu da maganan harshe da aikin gaba amma ba yare dai kenan sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura su bare gama bare gama abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su menene sabubban da suka haifar da wannan sabubban da suka haifar da wannan suna da yawa daga su akwai abin da ake kira hubbu zuhur na ɗaya kenan na biyu akwai abin da ake kira qillatul ilmi na uku abinda akwai abinda ake kira albada'u bil furu' qabla tahqiq al usul na hudu akwai abinda ake kira al kasalu wa hubb al takallus min al mas'uliyya na biyar akwai abinda ake kira al al ta'awunu a'da li istidraj al mas'uliyya min idraj almuslimin Allah ya بسم الله الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من أضلنا مع نوح إنه كان عبدا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين hanyar wani ya maka addu'a ka samu kakan samu karatu ne ta hanyar kayi kuma kakan samu albarkarsa yayin da ka yi shi kayi dan neman yardan Allah dan ka tsere daga gidan wuta ka sami shiga gidan aljanna dan ka ceci al'ummar ka da take cikin halin kakanika yi ku lura ku ga matsalar da muke cikin al'ummar musulmi a wannan kasa da bala'in da muka fuskanci kanmu a shekara bakwai na wannan mulkin da muke ciki babu abin al'umma za ta ginu da shi wanda ba aka karya mu da shi a kansa ba a daidai wannan lokacin ko muke yakar kanmu muke cin dunan junan mu wannan wani irin addini muke yi me za mu je mu faɗawa Allah idan mun mutu akan haka wata hujja a yau ko ni ko kai ko shi ma iya bajewa a nan surutu me zage-zage mu bakanta ga wanda muke son mu bakanta ka je ka kwanta ka mutu ko in je in kwanta in mutu wane ne cikin wanda yake tare da kai duk wannan taron ba za ku tunana mun komai a wajen Allah ba ko wannan taron nan ko na Bauchi ko na Kano ba wanda zai tunana mun wani abu ko shugaba ko wanda ake shugabanta da haka nakan faɗa abu ne da nan imanin gaskiya ne ko da wannan zai zama sanadiyar mutuwa da haka a nan gurin da haka a nan gurin nake da hankalin ku matata duk wanda yake da shekaru ashirin ashirin da biyar ashirin da shida da yana da sauran kallo a Najeriya ba abin da ya kalla idan muka kalli irin matsalolin da suke fuskanta mara ummul musulmi mu duba mu ga yadda gaba ɗaya aka karkaɗe mu daga cikin harkar duk wani abin da ya shafi kasar nan mu duba mu ga ban arzikin kasar nan arzikin man fetur din daga noman da iyayen mu suke noman gyaɗa da wake da auduga aka haƙo man fetur din tare da haka tare da haka aka je ake aka zo ana kassara mutane kokarin kaskantar da mu da wulakantar da mu a daidai lokacin da ya kamata mu din ya kasance mun fi kowa fahimtar me ake ciki amma daidai lokacin muka fi kowa ga gabana a hakikalin gaskiya a hakikalin gaskiya abubuwan da duk ake ciki irin waɗannan ni na tabbatar cewa ba ababai ne da za su faranta wa manzan Allah rai ba inda yana duniya ba ababai ne da za su jawo mana yardan ubangiji ba da haka ne addu'a ta tun farko zan mai ta yanzu na yi addu'a ta tun farko kuma zan mai ta yanzu na roƙi ubangiji cewa duk abin da za mu ce da abin da za mu aikata in wanda zai zanto ya dace da yardarsa ne ubangiji ta ya dawo mata mu akai ya kashe mu akai duk abin da za mu ce ko mu aikata in ya dace da koyarwar manzon Allah ubangiji ta ala ya dawo mu a kai ya kashe mu a kansa duk abin da zamu ce ko mu aikata in mun yi dan mu mona na wani dan mu ci mutuncin wani ya Allah karka sanya albarka a cikin sa ya Allah karka sanya albarka a cikin sa kuma abin da nake jan hankalinku karatu ne sai an yi shi duk wanda bai karatu ba wallahi ya tsufi kansa wassalamu alaikum